da muna tattaunawa ne game da Annabi Adam alaihi salam Annabi Adam alaihi salam baitin nan fa ya ajaban ya abin mamaki kaifa ya asil ilaha ya ya ake saba ma mahalicci am kaifa yajhaduhu al-jahili ko kuma ya ne musu yake musu akwai Allah walillahi sai ka ɗauko kalman ƙarke shahido walillahi shahido bayan Allah yana da shaidan cewa akwai shi fi kulli taharikatin a duk wani motsi duk abu mai motsi yana nuna cewa akwai Allah wata taskinatin da duk wani abu da yake shiru ma abadan har abada wato zama mai tashi walillahi shahidun fi kulli taharikatin wa taskinatin abadan Allah na da shaidan cewa akwai shi fi kulli taharikatin ga dukkan wani motsi da zaka gani a duniya wata taskinatin da duk wani shiru da zaka gani a duniya abada har abada wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun a cikin kowane abu akwai aya da take nuna Allah makadaici bismillahir rahmanir rahim adamu yusallimu alal mala'ika ba mun ji halitta annabi adam ba to adam bayan yayi atishawa an ce yace alhamdulillah ya ce alhamdulillah Allah ya ce rahimaka rabbuk mahalicin kai maka rahama to bayan wannan Adamu yusallimu al mala'ika Adam sai annabi Adam sai sallama ga mala'iku an abi ta radiyallahu an daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khalaqallahu adamu ala suratihi Allah ya Allah ya halicci annabi adam akan surarsa suratihi suransa suran wa suran da ka gani ka sani na annabi adam to akan wannan suran aka yi shi wato suran da aka yi annabi adamu a aljanna wannan sura aka sako da ita ƙasa Kasan san wannan hadisi in kana duba mutawwalat akwai rigima wasu kace Allah ya halicci annabi Adamu akan suran Allah ala suratihi suka ce damirin yana komawa ne zuwa ga Allah yanda Allah yake to haka annabi Adamu yake wannan jadal eh, akwai rubutu akan wannan kada ku dauka wai kalamin rigima ne akan wannan ku je ku duba mutawwalat manyan shuruh ko ga yanda malamai kai zafi akan li'irabi aka daidai da kalmomin nan Allah ya taimake mu amma mu mun san cewa idan damirin idan damiri ya zo ko da na Allah ne ya jingina ma makhluk to wannan abin makhluki ne ba Allah ba Sheikh Salusami yi bayani ce, idan kaji Allah ya jingina ma kan shi abu ce wannan abun kuma halittacce ne to wannan abun ba Allah ba ne. ko ɗaki ne ba ɗakin ka ba na tafi baitullahi ba mm-hmm. baitullahi ɗakin Allah a to tunda shi ɗakin makuluk ne to wannan ɗakin ba Allah bane shi annabi Isa ba an ce an jeho mashi ruhi ba shi annabi Isan ba ba ne? to ruhin Allah tunda da ya taɓi makhluk to wannan abin makhluki ne ba Allah bane saboda haka mu dai je karatu yau kalmomin ne kawai za a fassara خلق الله آدم على صورته Allah ya halicci annabi Adamu akan surarsa da ya zo ya sauko ƙasa saboda ai da Allah ya halicci annabi Adamu a lahira a aljanna ya zai ka san kalan shi ila da ya sauko duniya kace ila ya canza kala ko to bai canza kala ba irin wannan kalan da ka ganshi a doron ƙasa to ita ce da aka yi shi wutuluhu tuna zira'an tsawon shi zira'i 60 ne zira'i zira'i 60 ba ne daga nan zuwa nan ba ko da yake zira'in yanzu bai bai tantantuwa yanzu galibi zira'i ana lissafa shi da rula ne rula ko bai cika zira'i ɗaya ba to to ko da an bar shi rula zira'i ɗaya ne yanzu tsawon ka ya kai rula 60 tsawon mutum ya kai rula nawa yanzu ka je ka samu rulan ɗanka ka gwada an kuma kai karanta kai aki ne aki kana da rula sai ka gwada kanka da kanka kai ta yi ku ta zana karya Allah ya sauyi su sittuna zira'an zira'i sittin thumma qala sai ce mishi izhab fasallim ala ulaika nafar kaje kai ma wadancan mutanen sallama wahum nafarun min malaika julusun wato malaiku ne suke zaune sai aka ce kaje kai musu sallama fastami ma yuhayyuka Allah ya ce ka je ka saurare su in kai musu sallama je wani irin gaishe ka za su yi fa innaha tahiyatuka wa tahiyatu dhurriyyatika wannan shine gaisuwanka shine gaisuwan zurriyanka fa haba sai tafi fa qala assalamu alaikum yace musu assalamu alaikum fa qalu assalamu alaikum wa rahmatullah sai mala'iku suka ce assalamu alaikum wa rahmatullah fa zaduhu wa rahmatullah sai suka kara mishi wa rahmatullah fa kullu man yadkhulu janna ah, wa kullu man yadkhulu janna ala surati adam duk wanda zai shiga aljanna zai shiga aljanna ne akan suran annabi adam fi tulihi sittuna zira'an sai mutun ya kai zira'i 60 eh, zira'i bashin shi ake mishi feet yanzu ko turanci ne feet ne ina ga to shine to yanzu kai mutun za gane cewa 6 feet 7 feet har zuwa mu kai 10 feet ba ma to kuma 60 feet shine tsawon mutum kaga tsankala koki kenan <laughs> in za ga mutum da zira'i 60 ai ina ga 60 feet ai ya kai tsawon abin nan eh, abin wuta ko kai zai wuce ya wuce ko <laughs> zai wuce a a sai oh, Allah Allah akbar falam tadul khalqa tanqusu halittar bata gushe ba tana ci baya tana ci baya ba da hu bayansa hatta al'ana har zuwa yau to yanzu mutanen China fi how many feet mutanen China sai ka je aikin haji kaga mutun ya buga tsaya maka ana kuma ya ce wai zai ture ka ah Allah ya sauke ana haram yana halas wuce zai masu dukan Chinese mutafaqun alaihi to wannan wato ba a gushe ba ana ta ci baya ana ta ƙasa ana ta ƙasa ana ta ƙasa tsawon na ta ƙasa gashi mun dawo masu tsawon ma 5 feet ko 6 feet su ne ake ganin dogaya. ce kai dogo ne ba ya kai 6 feet to ai bai kai komai ba 60 feet ake so tsawon ake shiga aljanna damiru fi suratihi a'idun ila adam malam yace kun ga wannan damirin da aka ce suratihi a'idun ila adam yana koma zuwa ga adam ne kada ka koma da shi zuwa ga Allah kenan malam baya daga wai cikin wanda suke suke da wancan fahimta to lalle mu dai muna tare da malana wal muradu annahu khalaqa awwalu nash'atuhu ala suratihi allati kana alaiha fil ardi abinda yake nufi wal muradu annahu khalaqahu shi ya halici annabi adam awwalu nash'atihi tun farkon halittan shi ala suratihi allati kana alaiha fil ardi ai wannan suran da yake da yake doron ƙasa wato fi alaiha kuma a haka ya bar duniya wa huwa tuluhu 60 zira'an shi ne tsawon shi zira'i 60 walam menene walam ya tanakal yatanakal atwaran ka tihi wato walam ya tanakal yatanakal atwaran ka tihi ba a ciro wani yanayin wani atwar wani sanctuary wani lokaci da aka samu ba ka zurriyatihi wanda suka wuce tsawon zurriyan annabi adam alaihi salatu wassalam dan wani lokaci zaka ji an ce an ga mutum tsawon shi ya kai tsawon kaza ko akwai wasu mutane tsawon su ya kai a ce maka adawa da samudawa tsawon su ya kai tsawon kaza duk wani wanda kaji an ce maka tsawon shi ya wuce 60 a to ba mu samu wannan ba an gane ko ba a samu wani atwar wani san wani zamani da aka samu wasu mutane sun mutu tsawon zurriyan annabi adam ba kenan duk wani labari da zaka samu ka kwanta ka kwantar da hankalinka kaji an ce an yi wasu mutane adawa ne ko su muda ne tsawon su ya kai ya kusa ko sama to an gan faɗin labarin sai ka ce Allah ya taimaka sai kai gaba nan ka kana da abin yi to kana lokacin gaddama ne in ga mutum na gaddama ai ya samu matsala kana gani abu ba za ka gane ba ko ba za gane ka ba sai ka ce Allah ya taimaka sai ka wuce ran da Allah ya kawo zaman da za a gane juna sai a tattauna in ba ka ba ko shikenan in an ce ka da a tattauna ka ce a Allah ya taimaka wa kana suratuhu fil janna hiya suratuhu fil ardi lam lam tatagayyar suran shi a aljanna ita ce suran shi a ƙasa bai canza ba suqutu nadariyatu darawin wannan shi zamu koma mu karanta shi suqutu nazariyatu darawin a nan wurin ne za ka gane bincike na darawin ya faɗi darwin ko a theory na kuna cewa charles charles darwin 1859 akwai wani theory na charles darwin wanda yake cewa mutum wato asalin shi daga wani ƙwaro ne shi ke na sai fito cikin ruwa sai yana yawo sai zama kwaɗo sai zama kifi sai zama buri sai zama ɗan birni sai zama mutum ne sai mutum ya waye saboda ka asalin mutum gorilla ne shine Charles Darwin abin nan theory Darwin ai kuna da shi ba ku ne ni na karbo ko na karanta ni na karanta bukun wane na je taba ganin shi a wani wuri na dan duba ban ma gama gane ban kun an karanta kwaje ku duba can wani theory din kaga is wrong theory Darwin 1859 theory ba za mu karanta shi ba mu bai shi mu karanta mu mai ta wani hadisin kawai shi kenan sai mun karanta da yanzu aya guri yau karatun kuma ga yanin ka amma ba zan yi tasowa ba ma wani ne ke da